gaya mun wato dalilin ki bana yin ciniki kenan ko bana ta miki ba kya samu shi sani ma bana yin ciniki wallahi har da shi har da shi ko ah. wato bakar addu'a kike mun a ni ba zan maka bakar addu'a ba ai faɗe ne na ubangiji ba wani na faɗa ba kuma kirkira ne ba rabiya wato al'amarin nan namu da zake babu adalci kenan ba ma jin tausayi na ki duba kullum sai na fita in je fafutuka in je in dawo amma a ce ke gaba ɗaya ga abin da ke ranki kin kudin da ne wato ba na ta miki shi sa wato kika zo na kike min addu'a kantin na ma aka daina zuwa ba ma na yin ciniki ko ba ki da asara saboda kin san ke dole neman ka miki ko ɗaya ni ba zan maka muguwar addu'a ba amma mutum shi ma sai i gyara nan yaya idan ya zo haka akan abinci ka dinga magana ka dinga menene ne abinci ai mutum ya bayar da abinci a ci ai daɗi ne ai arziki ne amma kai komai na ummace ummace ka ummace shi komai kai ba za a ƙaru da kai ba ko a more ka kuma ba haka rayuwa take ba a gaskiya ka gyara halinka um, da Allah ina in dan yi magana da ke ne tun ɗazu na ganki na ainihin Please, I'll call you back, okay? There's someone standing here is disturbing me. Ina son ki na ci. What? yasa ma na za ina son ki. What? Ina son ki. Ina son ki, what's that? Daga gani fa ke ba fulata na ce kina jin Hausa amma kina so ki nuna min cewa eh baki ba kya jin Hausa ne? Bye, I can hear you. So, so, so na ce ina son ki so. So, eh, so? So ba? I don't so what? What what so? mutum dai in dai ba jaka bace ba jaki ne shi ba idan aka ce masa so ai ya san menene so sai dan mutum jaki ne shi ce jaka ashe kina jin hausa baiwar allah saba'in kika biyo naira saba'in kuma ka gani da mutunci na daraja ta inda ca ce kuɗin nan ban mata ni ba wani abu ne sai in ban mata tun daga ɗari zuwa ɗari biyu ko dubu ɗaya zan iya bata to amma ca ce min in ara mata don haka na shiga cikin kundin kuɗi na na ɗauko na bata a matsayin ta ɗanyi harkokinta na yau da kullum ta dawo da shi ni kaga ba raina riba nake yi ba kaga da ɗari da kwabo ɗin na mutum ina tarawa da haka yan Kano suka yi kuɗi ko ba haka bane ba Allahu akbar gaskiya kin burge ni kin san darajar kuɗi sosai kuwa baiwar Allah kin san darajar naira a'a Allahu akbar to wannan abu ya burge ni na kuma gamsu da hujjaki magana ta gaskiya kuma hakkin ki ne saba'in da yawa to in Allah yadda zan iya kokari na saba'in din ki za a karba za a baki kuma kamata ya a biyo ki har gida a zo a lullube ki a baki kudin ki ko ba haka ba Assalamu alaikum <coughs> alaikum assalamu alaikum um, sannu ko ya gajiya da Allah nan ne gidan Alhaji Dungazumi nan Masha Allah, na gode ba, alhamdulillah tun ɗazu nake yawo a garin nan ina neman gidan nan sai yanzu Allah ya taimake na samu. Allah sa lafiya malam, na ji kana cewa ka nemi gidan nan da ƙyar lafiya? Tallan tsire na kawo. na kawo tallan tsire na ne da ɗuminsa da zafinsa na ce gwara in sauri in shigo tunda Allah ya sa alaji yana yawan siyi na ce gwara kawai ya siya yanzu kawai shine abin da ya sa yanzu gina gidansa da wuri <laughs> tallan tsire kwarai ma to ina jin ka ni fa ni ne kalla mai naman yan gayu baki san ni bane ba a na san kalla amma shi kalla zuwa ake yi can wata unguwa aje a siyo mana nama to ai jiya rayuwa ce ta canja ni din ne dai rayuwa ce ta juya haka kin san yadda rayuwar nan take yanzu kana taka Allah na tasa ko ba haka ba dan haka haka Allah ya gaza ganni yanzu a wannan lokacin kin ganni dai kin tsire na ba su da yawa haka nake yawo da shi don haka shi yasa nake bi kusufa kusufa gida gida nake yawo da tsiren nan ina tallatawa mutane saboda sun san shi da yanzu kana nufin ka ce mana kai ne kalla ni ne gaskiya da saki malam dube fa kafa daga sama har ƙasa kalle kafa ka ɗauko kunshin guntun tsiran ka manna shi a cikin hammata ka ce kana tullan tsire ban yadda ba ikon Allah to in ba ni bane wane ne hajjaju ni ne kalla mina mai yan gayu kuma ko ina ina yawo da tsire na ina ina abin nan dai ko yanzu ba za ku sai tsire ba ba za ku ji tsoron Allah ku sai tsire ba a gun masu dan karamin karfi sai kun ganni da katuwar ba da gabjejen shago wato sannan za a sai tsire a guna a daina irin haka dan Allah assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum assalam waye a'a yaya ne raliya a'a san da zuwa yaya ya gida wai ya nake ganin bakin ki ne haka a bushe kaddi har yanzu dai a ce azumin nan ake yi ba a ba to yaya me za a fasa tunda an riga ya dora ni akan haka ina nan ina ne Allah ya ba mu lada ko abinci a cikin gidan nan ban dora ba dore ma ni ne sakurta wato saboda ni a titi ne shi sake kai magana wani ko girki baki dora ba to barin ga miki wai wannan saboda Allah mijin nan naki wani irin makarfan mutum ne ne ne ai mutum a rayuwa a ce wai haka kawai ka kirkiro wani azumi na babu raba da dini dan dai kada ka ciyar da matarka yanzu azumin ma da ake yi na farilla ya kusa zuwa amma haka kawai gashi ya zo ya miki wani zai zo ya haddi na farilla wannan ai babu lada a cikinsa hmm? yaya to yaya za a yi karshe ma wai danganta ni yake wai ni wai na zama wai mai baka kafa na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ce ya za a ji jallo ka rinka min irin wannan magana na ce kai da tuntuni can baka san ni mai baka kafa ba ce sai yanzu na ce haba alhaji jallo ya sa ka ringa wannan irin magana a rayuwa to yaya zan ya riga ya kirkira arzikin nan kuma Allah ne mai bawa kowa kana mutum ina da shi ba zai rinka wannan din iyalan shi ba ya zan yi masa yaya ne salati na sanar da ubangiji na ce ya za a ka ringa faɗa irin wannan magana ah, to yin shi saboda Allah da gaskiya ya faɗa haka masu kuɗi nawa ne suka dinga layi suna neman aurenki kawai banda dai ya tsinci dami a kala ya ci sa'a shine har zai faɗi wannan abu a'a yaya ba a yin irin haka aure fa shi da ka ganshi a rayuwar duniya kaddara ce komai mukaddari ne a rayuwar duniya yaya kar haka haka ne mana ai ke ma duk da ke fahimta ma ya ce kin damu da shi shi yasa yake miki haka inda kina nuna wasu abubuwa kawai ke ma kina hura hanci ai ya sani ai mutane nawa ne suka zo wanda shi in ya zo zancen ma wani abu yake baki kawai dai ba sa'a ya ci ba to yaya yaya zan yi yaya zan yi yaya ba yadda zan yi tunda ya riga ya shirya hakan akan kanshi duk abin da mutum ya aishi da Allah ni dai ina yi Allah ya bani ladan azama to ni yanzu abin da nake so da ki kin gane ko kamata yayi a ce kin kama sana'a yawwa saboda kin ga ko da dai bai baki ba kina da dan naki kin ga zaki dauka ki sarrafa ki abin da zaki da shi amma zama haka bai kamace ki ba to ya yanzu yaya zan yi au amma yaya kawunan da kake samu idan ka aske su yaya to ka hado su sai ka kawo mini in samu dan ga dan wani abu kawuna eh. sai da kai nake yi komi wani irin ke wani irin zance haka ke yi inda wani ya jima ai sai zata yankan kai nake yi yaya ba haka nake nufi wai an dan samu din a kawo min a dan taimaka min ɗan kan wakace ni yaya to shi mijin ba zai baki ba Yaya dan Allah dan annabi ka daina wannan magana ka riga ka san halin shi ka fi son kullum a ringa magana guda daya yo ai yanzu ma ba magana ce ma ta ba za a iya siyan tsiran ka ba gaba daya ma in je kai ne kallon ma in ma har na yadda to gaskiya ba za a ƙara siyan nama a cikin gidan nan ba tsire a tambaɗe ba zai yiwu ba sai in cire kuma tsire na yan lamun <laughs> tuba kin gan shi dai <laughs> in gan shi sai tirri yake yi dan Allah ka mai da dan ka kasa na amai ya zo mu to ka tafi da Allah to to to amma <laughs> kafin na tafi da Allah ina da tambaya shin anya ke yar mai gidan nan ce kuwa malam wani wace irin makara ce ni kake gaya wa haka a ah, to nan tambaya ai wa'anda suka gaji arziki ba sa irin abin da kika yi Ni kake gaya haka? Bari in tattaro karnukan gidan nan kam tattare mun kai. Bobi! Ah, ina zuwa ina zuwa. Bobi! Tsaya ba Bobi ba. Ko da rambiya da shole kika kika <laughs> abin nan mun <laughs> da sai biya zan ba miki gida. Eh. Bobi! Ai. Na dan da dan jaraba. Dama shi yasa aka ce mahauta. Mahauta da magana da Allah ya sa ya tattara ita kai ya zo ya gaya min magana da za ta dame ni ta hana ni bacci zama da talaka ba sai dole ba ka wani kunso guntun tsiran ka zo min da maganar banza kenan dai kawai tunda dai abun haka ne in Allah ya sa na je na ɗan yi askin tunda da yanzu ana abin nan shi yasa ma ko da yaushe nake yin kala kala yanzu banda ma dai zamani abin nan da bala toli ma zan dinga yi saboda na san yanzu akwai yara masu tashan irin wannan askin kin ga sun fi zuwa sai in ƙara farashi ma akai to idan na samu zan dan dinga ka miki amma da wajewa duk abin da kika yi ribar za a kasa uku ni da kashi biyu ke da kashi daya yaya wannan wace irin magana ce haka a matsayin ka na dan uwa na yaya amma ka ce wai sai mu rinka raba riba haba yaya ka zama dan uwan ɗayan kenan wannan ban ga ban gane wani dan uwan ɗayan ba ni da kuɗi na sai in fasa ha na farko fa na ka miki shawara sannan kuma in baki jari duk baki gode ba kuɗi na ne fa kuma ba cewa ne a'a uwar kuɗin zaki bani ba a'a ni riba zaki dinga bani ni ma ina zuwa na abin nan ko ba haka bane ba ran da na zo baki girkin nan ba su ma kuɗin da na samu na ribar su zan je in samu ci to shi kenan yaya ka kawo min ɗan, Allah ya taimake ni akan abin da zan nema ɗan. yanzu wai ke Allah na annabi kuɗin garin kwaki babu amma yayi da na ganka haka tas mm. wallahi ja nake komai ya riga ya wari ya ja nake dan wadan kaya ka tawo min kadan dan ajiyan asoro dan samu dan karba ai dole ne mu masu aski ki gan mu tas saboda mutane su dinga ganin samfur a tare da mu mai aski in bai aski ba kuma shi kansa ai ya zama wani iri kai da kake aski wa mutane kai kuma kake yin abubuwa kin ga ai dole ne mutum a ganshi tas saboda ai a gurinsa za a dinga ganin samfur ko ba haka bane ba ai mutumin da yake aski kuma baya aski kin ga ya zama kazami haka ne gaskiya yawa to ni da Allah ki dan samu min wani abu ma ni ne dan sa ciki na tunda customer suna can suna ta jira na ai wallahi sai dai ruwa zan yi ruwa to ba abinci a gidan nan yayi can dai shine dai raƙumi yayi da zaki wani kamun ruwa ke kullun da an yi magana yake ci wani ruwa ruwa ruwa ruwa ha ba Allah maliya zaki kamun Allah ya baka haƙuri yayi shi yasa na ce dan Allah dan annabi ka ya haƙuri yayi kaki yanzu ka dinga yin irin haka ya dan Allah shi gashi ka zo mijin ya uwa daga shi gashi son abin duniya matsolo gashi na to ki bari sai na yi kuɗi tukunna sai ne aure yauwa matan yanzu sai da kuɗi to ubangiji Allah ya kana gari ya yanzu dai ba wani abu da zan samu yaya me za ka samu sai dai in zuwa zan dauko maka da wani sabon mayafi na ko ka siyar da shi Allah ya in ka gaida gida yaya thank you ɗaya mamaki ya gama kama ni saboda ni ban taba tsammanin cewa ma wai wai in nazo nan gidan ke din zan kin fito ba kuma sai ga cikin fito to wai me abun mamaki ne <laughs> to ai abin ne ni wato yanzu kuma wai ni guri na kika zo dan aiken da ka aiko shi ya kwatanta min kai so da kai na kwatanta min na gane wane ne gaskiya ne Allahu akbar to ai ni gaba ɗaya mamaki nake gani nake kamar fa baki zan kin fito daga ciki ba saboda ne to an yi abu ne har yanzu a cikin mamaki nake yo mamakin me Allahu akbar kabira ashe ni Alhaji Jallo ina da wannan mutuncin da kima a duniya da zan zo a fito daga wannan katin gida haka <laughs> Allahu akbar kabira wai ko dai kin dauka wani ne yazo ba fa wanda yazo fa ni din dai ni ne fa na tura nace ina sallama ai wanda ka turo ne ya mun cikakken kwatancen kamannin ka Allahu akbar kabira nace to na gane wani babo ne a'a to wannan ruwan da aka to da shi ne me naka din ni din dai Allahu akbar gariya to ai ni abun mamakin ne a ce wai wadda take a nan gidan ce ta je gidana bin bashin naira 70 kai abin da baka gane ba ni ka gan nan na san na fi karfin dubu ɗari ma amma in aka yi maganar bashi aka zo aka ci a gona ko naira goma ce zan tafi a kanta zan mata tattaki na kuma gamsu na gano ki wannan kuma abin yayi daɗi kin ga gashi da kika taka kika je kuma sai ga wani abu a to kaga wannan saba'in din ba mun kai ba Allahu akbar yanzu wani kayan gabas ne na zo kuma sai abin nan ni fa da kike fara annan sai na kasa ganewa shin dan Allah me al'amarin ne yake ne ne a ah, to ai na san me ya kawo ka eh kwarai kuwa kamar ya ah, idan ku ba hakan bane ba to shikenan ka wa kanka sai abin magana ai ba wani abu ne zo ai haka ai ni dai kawai abin da na yarda da shi duk wacce ta fito daga cikin irin wannan babban gidan na san ba yadda za a ce namiji baya son ta wasiki tsakani da Allah ga da daɗin suna ga gida ga hali ga dukiya ga abubuwa in kina suna ba dole nan ba zuwa yanzu ya al'amarin nan yake ne mun bayani inda zan samu nutsuwa fa karfa in je in ta ihu a gari fa a shawo nake ban sani ba kan ma duk maganganun da yake gaya min mafarki ne na san nan gidan dole ba zan zo a banza ba idan ne aiki na san sai an samu mota ciki da gidan ne da yadu ai na san da akwai mai kyau a ciki irin dan jira yaro ha bayan labai kyau wannan ai sai ka zo da tana yi da ma tsoron nake so ka bayan labai ka zo ka cicime ya ka kamar wanda ne fashi ai dole in cicime ka ha bayan labai da rana tsaka na ganka kana liƙa gidajen gidajen mutane yalla wai mm. ba wani abu na zuwa ba wajen budurwata na zo nan gida. a nan din kware da gaske da kyau kare ya garau kura wa kenan ya sunanta um wajen sajida na zo sajida eh ba ya ce ma da sajida a nan gida <laughs> haka yake wajen shafa'atu na zo shafa'atu kuma eh mana a nan gidan din ai a wani gida a yalla bai nan gidan ba shafa'atu okay <laughs> kai wallahi ni ma mutuwa ne da ni ashe wajen mai maimuna muna mai muna ba mm. ta'addancin na kayi muni da yawa to nan gidan ba mai muna a na gano ta shakka ni za ka eh, ci da buguzun kana kama kaman suna wato dama irin ku ne sai mazaje sun fita kasuwa kuke yawo cikin unguwannin su kuna dauke dauke yi labai ai ban yi kama da mai dauke dauke ba kama gari a goshi ake rubuta rubutawa yi labai ai mun adalci mana a kalle ne da nake ya za ce muna dauke dauke bari ga ba ha labai ai daga nan direct station kuma daga station ko kotu ba za mu kai ka ba sai kirki mun dade muna neman irin ku dama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu labai ne haka da za a je a kai ni magarkama ye ye labai me yi wai tambayar abin da kai kake daga ganin ka baka da gaskiya kai wai in tambayi kama dai ta don ban gama yadda da kai ba kai ai tambaya a kan kai ya sunan ka ne <laughs> sunana namaste woman leader na namaste woman leader ne ni kadai ne mai sunan duk garin na ai namaste ba to to to eh, eh. da kyau ba mu tafi abinci na ba ba ni na ji da suna ashe kai ne namaste din nan ni ne namaste <laughs> yalla bai alhamdulillah eh. ni ka gane din nan ina son mutum ba abin da ba zan masa kuma ba abu da ba zan kashe masa ba masha Allah ka san so ba abin da baya sawa gaskiya ne yanzu abin da nake so da kai na'am ka bar komai da ka ɗauko a cikin zuciyarka to akwai abubuwa da yawa da nake shirya mana idan har ta tabbata na banka ni mamaki nake ne har yanzu zuwai me abin mamaki na madina kawai na madina to ai dama bai kamata kai mamaki ba ka san mm. komai akwai sila sosai kuwa to wannan magana kuɗin ita ce sila gaskiya ne to yanzu dai kake damu saba'in ɗinki ma zafi a biya ki kuɗin ki don dole ni saba'in inda kake gani tunda ta janyo mini miliyan daya. i don't like allahu akbar kabiya wato har turanci za a rika fesa mu <laughs> zuwa ina godiya wannan ba matsala insha Allah ina gode sosai matuƙa da gaske ba za ka sha ruwan ba wai da ka kafe ta zan shimfiɗa maka ba zauna to ba matsala sai zauna dai ban dama ni mai zai hana sai zauna ai <laughs> Allahu akbar

wata kan wannan sunan naka an taɓa ban labari <laughs> akwai wata baiwar Allah da kuka taɓa haɗuwa har kai mata nasiha abin ya ban sha'awa yadda ta faɗi irin kalmomin da ta faɗa mata na yalla wai ah! ai ashe eh. kai ma namu ne yalla wai ashe na hannu ne kaga mu tashi ta kyakkyawa eh. san kowa kin wanda ya rasa wacce fa har kuka hoto ita ce dai har nemo da nasiya to wai da ka baya ma ni abin da ya bata min rai mm. yadda ta husa mun tsari na wai da ta ce min matar aure ce kuma na ga ta ba ban ganta da gele ma mm. amma wai matar aure ce ranar duwa ne ban yi bacci ba yalla bai da yawa sai da ne sadaka saboda kwana da yin da bacin rai a ce mai kyau mai sura mai diri irin wannan a ce wai aure ne da ita raina ya baci. ni ma na ga gadiri ba abin da na rasa an yi macin yalla bai shi dai dai sai da yace ai za ba ni lamba ba. yanzu za ta rabu banza mutum wani ha ba yalla bai kuma gama kora ma a ce mun du'a mutum banza nan to ai ai kai ka nai dama kuma yanzu ka dawo kai aka a garin ku dama shikenan daga mace mata da hijabi saka ce ba mata ta ce kuma duk labari ya zo kunne na dama birma ka ne kuma ka birma dan haka ta tabbata dauri akan ka ha ba yalla bai ita din ce kuwa da bakin ka fa yanzu ka faɗa har ku yi hoto yalla bai eh. ni yanzu abin da nake so da kai yanzu ka yau shi ke dan ga mai gidan nan ya zo eh. shine dama mu a shine abin nan din nawa da nake abin nan alhaji kai kai kai ka mutumin banza kai wannan ya mai da ni illusari kar ki ƙara zagin biyar Allah akan me ita da ta in kin bata kudin ta za ta zaki miki haka ne da kya ƙara ji an yi to zagin ta ne ne ni ba zagin ta ne bane na ce alƙalin kowa Allah duk ko munafincin da mutum yake shiryawa ko yake shirin yi to abin za zai a kan shi a radiya in an gama kayan bude bakin nan na ciki assalamu alaikum hmm, watan ta haka aka bullo ni ni zuwai zuwa take ko suwai za ta yi min rashin mutunci ni za ta yi haka to idan ba ta yi wasa ba ko za mu yanke halaka da ita za ku ringa ciwo almajirin nan mutunci a gabana to gaskiya za mu iya samun matsala kun san taimakon da yake mun kun san muhimmancin da yake da shi a wajena ya kuke haka ne wani irin taimako yake ma magani fa yake kamun na ulcer yanzu ma ga su su na je na karba shaye shaye ka fara mala eh abin da yafi shaye shaye nake shaye shaye ka fara kawai zaka ga ma ka duba karanta ka gani mana to maybe ma yayi expire bi san almajiri ya san almajiri ya karanta yayi boko wani menene ba ka bai karatu ba ta ya aka yi san magani wannan maganin ga aikin shi ga kuma da na espiyan shi bai yi espiya ba ya dauka ya baka kai ga ka ba baka san me kake ba kai ma za ka ɗiɗɗika ma cikin ka a kasan ne ne ka ɗauka ci albishirinka albishirinka da sauran Allah ya taimake shi da sauran espiyan malam haji dukare mu yayi lalashi man tinji eh man tinji kenan to duka zuciye mu na yin barkuno dole ne a sama an jiji kai fita na ji na sama abocina malallen danko na ce me shi kaga duka arjicin na mu na yin baya dole ne a sama an jiji a yi mamu duwa-duwa kaga firko na da shagun kan tifa wannan shagon da ya ce yana da shi na kan tifa mm. wato shagon katifa kenan yau to eh, shagon katifa a shago